حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار yan kuwa masu albarka iyaye da mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar masjidati a islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar albarka jihar kyari a ƙasar masu najeriya allah cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa samu da waɗannan manyan alamominmu alarama yahaya abubakar argungu alarama ibrahim adamu khalifa da sauran yan agajinmu da iyayen mata da muke tare da suwa wannan wuri ina karanta mana da zuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ji yau muna ranar asabar sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da muna ashirin da takwas ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake ba mu damar haduwa wannan majalis wanda asalin wannan majalisi muna karanta ƙur'ani ne muna ƙoƙarin bayyanar da ma'anonin da ƙur'ani ya kunsa gwargwadon abin da allah ya sanar da mu sai eh, ana cikin wannan bukata ta bijiro aka yi darasi mai taken al'amura guda ashirin ko kuma halaye ko su ɗabi'u guda ashirin na halayen da wato mata suke da shi wanda mazajen su ba sa abubuwan da suke haddasa ma miji da mata rashin fahimtar juna rashin zaman lafiya mun tattauna darasi a kan wayannan abubuwan kuma dukkanin kun da cewa waɗannan ababen da aka ambata gaskiya ne kowanne ɗaya daga su, idan aka yi sakaci aka yi wasa yana da sanadiyar ma'aure ya mutu ba Allah ya ba mu yi gyara muka zauna jiya muka tattauna cewa su ma maza ya kamata a gaya mu akwai abubuwan da suke yi akwai halaye da wasu ɗabi'u da suke da su waɗanda maza mata su ba sa yana jawo rashin zaman lafiya tsakaninsu da su da mata yana kawo tsananin tsanani wani lokaci ma ya yi sanadiyar mutuwar aure mace ta ji kwata-kwata ba ta son da ko ba ta zauna tare da shi shi bai ji daɗin ta mutuwa ba su ji daɗi ne ba a yi kan mugun zama saboda waɗannan ɗabi'un da yake waɗannan ɗabi'un da waɗannan halayen su ne za mu fara. inda mace ne maza na da su ko an zaune tare da su sai ku wada musu ce eh, gaskiya da abubuwan don su yi su ma su gyara ba wancan mutunci ko na ba kuma abin da nake kira da kowaye mata shi ne ku ba ne wuce da ba yanzu na mulki kai da iya ji baya son zama da zuci yana iya zuwa ta aro ta kuma haka bane idan mutum na da mugun haji ko duniya ko tafi to wani barbuwa zai yi ta ba sai dai zai samu ta ya raba mata kaga in suna da hankali zai fi gyara to shi namiji ko da yana da mugun hali ko wani tafiya sai dai ke hankali da shi amma ba ki zuwa ki samu mai wani namiji ta raba ko ana yi wasu na yi ko to ɗan kuma mafi Allah shirye amma wannan haɗari ne to amma za a yi zama cikin gidan abinda ake kira zaman doya da manja shi bai ji daɗin ki ba ke bai ji daɗi ne ba ta mugun zama to da haka ina mafita mun ta ita ce don Allah mu maza idan wannan safar ya kai gare su kuma suka yadda cewa ke eh, abin nan da aka halayen su ne ɗabi'unsu ne don Allah sai su gyara kai tsaye za mu shirin isha Allah alhamdulillah alladhi ja'ala bayna az-zawjayn mawaddatan wa rahma godiya ta tabbata ma Allah wanda ya sanya kauna da tausayi tsakanin ma'aurata وقال سبحانه الله سوكي سبيتي ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة a suratun ruh Allah subhanahu wa ta'ala yake yana daga cikin ayoyi da suke nuni akwai Allah an kalaka lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku mataye na aure an kalaka lakum min anfusikum azwaja Allah ke ba don ko da samu maza mata ba da tasfuru da ha don ku samu nutsuwa da ita kenan manufar da ya sa namiji ya kai aure don ya samu nutsuwa da mace ita kama mace tara son ne ta samu nutsuwa da ɗebewar cewa gawa da zucin aurenta Allah ya ce wadda ana bayyana kuma wadda ta Allah ya sanya mawadda auna mai tsanani wa rahama kuma Allah ya sa to wannan auna da sautai su ne suke sa aure da dori duk auren da aka ce an waye gari babu mawadda babu rahama to auren da zai zo koya to abinda musulunci ka so duk wani abin da zai sa mawadda tsananin ƙauna da tausayin su tabbata tsakanin ma'aurata ku son aka yi kokari a kiyaye kada wanda ya kuskura ya shigo da wani abu wanda yake iya gusar da wannan ƙaunar da wannan tausar wa ashhadu an la ilaha illallah na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna Muhammad na ce da annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa wasallam qa'ilan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda ya yake khairukum khairukum li ahli annabi ce Alkairi alkhairi cikin ku ya ku mazaje khairukum li ahli wanda ya zuba ma iyali ne alheri wato cikin maza namijin da kowane namiji shine ne namijin da ke kyakkyawar zamantakewa da iyali yana yi wa iyalinsa abinda zai sa in baya nan shiga damuwa kullum tana bukatar ta gare kusa da ita tana son ta ji murya ce tana son ta gare shi saboda ne saboda alkhairin da yake zuba mata wanzan da ke khairukum khairukum da ahali mun yi alkhairi cikin ku shine wanda yi wa iyalin sa alkhairi annabi ce wa ana khairukum li ahali ni ku dun na yi ku alheri ga iyalina duk duniya da an ga ce miki wane ne ya yi kowa iya nuna ma iyali ne kauna da soyayya suke ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wai kowa iya zama da iyali yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya wai kowa hankuri da iyali ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye to sai iyali ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ku sai Allah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata muna wannan cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare ku koyi da shi cikin ɗabi'unsa da halayyarsa da kyakkyawan da ba kewarsa da iyalinsa malayi ce inna sakarar baiti kwanciyar hankali a cikin gida da zaman lafiya la ya kun bai zanuwa illa da hursunan da ishira sai an samu kyakkyawan zama fitowa da iyali namiji duk inda zai na duniyar ga ya sai ya dawo inda iyali haka yi ba haka ba yanzu kuma ne dare ya tsara a sai sha ɗaya tare duk inda namiji ya ci duniya namiji ne daga sassan namiji kokari yake yayi ya kuma gidan shi inda ba inda iyali to idan yake inda iyali in bai samu kwanciyar hankali ba da nasuwa zai ga bacci A sheko lalle tabbato samun kwanciyar hankali a cikin gida bai zamowa illa da hukunar da ishira sai an samu namiji yana kyakkyawar mu'amala da iyalinsa wa ma'arifatu ma'arifatu zauja da kuma kokarin sanin menene yake fara ta rayuwar iyalinka wa ma'arifatu kuma menene ke bakanta masa kamata ya ga kowane namiji mai tunani da sanin ya kamata ya san mi ke ta iyali ne rai mi ke bakanta musu rai mi ke sa su murmushi mi ke sa su kuka abin da ke sa su murmushi da farin ciki ya yi musu don a zauna lafiya abin da ke bata musu rai ya sa su bakin ciki ya kauce masa saboda ni don a zauna lafiya wani nan hikimar yana daga cikin hikima an ta tajannaba zauju umuran muji ya ta wasu al'amurra a allafi tamfiru zaujatu minhu wanda zai sa mata ta ta gudu ta bashi yau wata ya aka ce ana son a raba ta da miji ko uwa ko uba sun da ke suna sun su raba ta da miji tana yadda saboda ne kyakkyawar mu'amala da ke damu da miji da ma mahaifiyarsu za su kira ta ta ce wannan ce na amu ki sa abin da kuma so ce a auren da naki da wani sama ga shi. Sanar shi sana ta mama ki bar magana ki ga wata magana ba ta da daɗin shi ana haka da ko ba ai saboda ne kana jin dadin mu'amala da yake da ma ki zai kira ki ya ce yana zai kashe auren da mijinki in kuna da kyakkyawar mu'amala da ke miki abubuwan da suka dace shari'a kina jin daɗi ne ba za ki yadda Allah kaɗai san matan da uwayen ke so su kashe musu aure amma saboda suna jin daɗin zama da miji ba su yadda A ko ta yarinya wani abu ya haɗa ta da miji ta fahimci addini sai dai sai fushin zuciya sai ta zo gida an kwana daya an kwana biyu an kwana uku sai mijin ya zai gida kun yi ka'ida in yi sai ina zai na inda kuwa ya koko inda kashi na kuwa ya saba ma kun yi yadda ka samu matsala uwaye yana zuwa ya gaishe su baba ina yi ci a lafiya laura gida a lafiya laura da Allah a gaya ma mai na kai ko kuma a salamomin mamaye kuma in da shi ina yi lafiya cikin shi da mata ta yi samun matsala sai shi da Allah faɗa mata ta fito su yi magana ya salama mata ta fito ya bai da kowa ta fito shi ba ta kewance mina na ya zanen haka ta ce ni za ki to ko mina na da fara na abu da na maka ba ya ce to ai ta yi kuma ga na dawo ki yi hankali ta ce to ai mun kira da ka bada hankali ba ya ce to ki hankali ta ce to na yi ta ce to ce kana so na ya ce to ina son ta ce to ko ni ina son ya ce to wani sai ni ta ce shi ke ya ce to sai ki shirin mu ce zuwa ki ke zuwa ɗaki ta ce to bari ne zuwa inda ta ƙosu ɗan kayan ta gare ta ta hayar masu kuma ta yau. ko da kowa ya sun kasa kan faɗa ta amince gina tana makwabta sai sun ce a'a ga ta gidan ɗakin ta shan abin da ya yi daɗi ko bai daɗi ba ya yi daɗi ga wasu wari ko wasu wari ba da yi ba tun ya dalili wace uwa ce ke murnar daga yarsa da wani cikin gida me suke so ga wannan Allah ya samu dani to duka irin wannan in an samu kyakkyawan cewa tsakanin kurke ne su, ke samu miji wayayyen mutum mai fahimtar addini ke ba ke gane addini in ma an samu ɗan kurakurai sai mutum gyara a kan ta mu'amala kusa wani abu to ga al'amuran kamar haka ga halayen da wasu mazaje suke da shi da ɗabi'u wanda mata ba su na ɗaya alƙaswasu wasu bulkul akwai mazajen da adda ƙasuwa busasshiyar zuciya zuciya ta rashin mutunci zuciya ta rashin tsoron allah da mugun hali da mugunyar ɗabi'a akwai mazartar da ada irin wannan da ɗabi'u ko ku? to zun mace ba ta son namiji mara sautai mara jin kai mai ƙiƙashiyar zuciya wanda bai da rahama ko zuciyar zuciya ɗan abin hada su, ta yi gama shi da allah ta yi bin duk abin da za ta yi duniya wallahi ya riga ya hau kujerar na shi ke da ya barka mata rasa yana wanga namiji kuna so rai wasu kulkulki da mugunyar ɗabi'a kaga namiji na da wasu miyagun halaye waɗanda yake da su miyagun ɗabi'un da ba sai za mu ba to mace ba ta irin wannan namiji duk yadda na mace kusan namiji in yana da irin waɗanda ɗabi'u za su fita tsarin shi malaka almar'atu takarru zawju al-fadl ghalib mace tana ƙyamar namiji mai kaushin hali mai hushi mai tsananin wato hushi da ɓatin rai da rika abu bai sassautowa ko da abu ya haɗa su ta yi lallashi ka yi ta yi bai sassautowa kuma ya dinga azantar da ita da sunan matsalar da sun da mace ba ta yi na wani namiji mace na son namijin da Yanzu sun shiga matsala kowa na iya samun matsala da iyali an ji hatta tsakanin harshe da haƙori ana samun matsala kuma wanda ya ce zo mu zauna ya ce zo mu ɓata to abin da mace kaso in kun samu matsala ta sassauto kai ba ka sassauto mance da wannan kuma a shahi a ci gaba da mu'amala to sai ka samu wani ya rike abin jibi ji ai wahala ka zai biyo da zai abu da biyu na azabtar da ita da cutar da ita to duk mace ba ta tsayar wannan namiji Allah subhanahu wa ta'ala yace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah فبما رحمة من الله إنت لهم نعم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على على Allah الله تفضل ما رحمة min Allah saboda rahama wanda suke daga gurin Allah da cikin sarki linta da yasa kallon su da mu'amala karshe abinda ake so ga namiji ga mutum lahiyayyen mutum ya sassauto ya kyautata mu'amala sa da abincin zaman sa Allah ya ce saboda wannan rahamar linta da sai ka kyautata musu kai musu mu'amala mai kyau wadon kunta fasdar da ka zo mai saurin wushi galizar kalbi mai kaushin zuciya lanfaddu min haure da sun wace sun barka ta gihinka kowa ya gudu ya barka sai ce Allah ce fa'afa alhum ka yi musu afuwa abinda ake so ga namiji in wani abu ya haɗa ka da kai da iyali ta yi ma ba daidai ba ka yayi mata fafa anhu wastaghfir lahum ka nema musu gafar ubangiji wa da fil'am ka nemi shawarar cikin al'amari namiji ya zauna da iyali yana tattaunawa da ita suna shawarwari duk mace son haka ko ba haka bane ne? na son ta samu namiji na tsacce kimtsacce wanda zai zauna duk abin da sai sun tattauna kai har da juna biyu ta samu sai sun shawara to baban hindatu yanzu Allah ya sami miji na samu kai yanzu bi haka ta samu sai ce kai wallahi ina ina ina jin daɗin sunan Yahya <laughs> eh wallahi ina son ya fi zai ce to ni ko na amince kuma na yarda ɗari bisa ɗari in Allah ya kadace ka samu ɗaya miji ka sa mai Yahya to in da ya mace safa ta ce ce wani mai ke sa ce ni gora na san bilkisu ta ce to ni ma na amince ki sa bilkisu ba shawara ba in yaron ku ya isa yayi ba haka ɗaya na mace za su ba ta isa yayi yaro kai ku ba haka ɗaya na su sarfe ki yayi zaune haka kun teburin shawara to wanda wata na tafi ina da ba su suka da yawa amma wancan wata na riga na gama adashin da shiga to yan abubuwan da ya kamata a taimaka yaron nan wayanda za su taimaka ya dan samu kuzari ya dinga kan abinci mai gina jiki ina da wannan dama za ka ina shawar in ke ga mutu watan uku ko watan wasu a yayi yaron ko yari ya kai lalle ko yayi daidai da ra'ayi na ni ma ina fara to Allah ya nuna mana sai in lokaci sai ku yayi yaro kun ganin mina na hukai ce wata ni dai ina sha tuwon dawa ne ko lahi tuwon masara amma abin da za a yi bura a yi wannan ni ko wata rana ka ba da dama a yi wannan na so da mai gurin da ce akai da matsala bari ma a yi naci. ce ga duwan gamiyar aka yi Shawa, miji da mata haka ake zuwa ba kullum baran-baran ba in yayin nan sai nan kai wani ma namiji mai sauƙin hali wallahi duk abin da maka so shi kai ke wanda ɗaya zai duk abin da kin zaɓa da kin ya dace gidan nan kawai da ce ni ina so akwai irin su ko babu akwai su ko babu ko irin wani na mazajen abin yabo ne ko abin kushe abin yabo ne duk mace da son ta samu irin su ko to Allah ka azurta ku da irin Yan akwai namijin da adda wata mugunyar ɗabi'a ta bushewar zuciya da kangarewa da mugun hali in akwai cikin mazajen ku Allah ya shirye shi Allah ya shirya muku shi Allah ya raba mai wannan dabi'a wal nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ma kana fasdan wala ghalida annabi bai zama mai fushi ba bai zama mai kaushin zuciya ba annabi ba haka yake ba yana mu'amala ne da iyalinsa kyakkyawar mu'amala sai na biyu daga cikin halayen da maza ke ci wanda mata ba sa so shi ne al'ihanar wulakanta mace akwai mazaje masu wulakanta mace su wulakanta ka? su nuna kamar da ɗaya da duniya ba ta da wani umarni sannan wasabu ga zaki ɓaci namiji ya kalli mace ce shekiya ɗayan mara mutunci ɗayan banza ɗayan mutanen banza da Allah ma ta fara su haka nan sun masu ba su namiji mai zaki nan masu ba su namiji mai wulakanta masu ba su namiji mai ta eh wasu shakali da suka ce duka ta kamar karaban jirgi ya ka zaɓaɓar mai ƙawarin jaki wala ya ma daga akwai ba shi ne mata ba ka niji wani abu na halittar mutum da aibata halittu da shi yawa kai ne ai kawahun nan kano da suke kawahun da gida da ta wacce ka dauke ko lullubin tana da an kai ma nusa ta wani kuma za kan duba ba da shi ke mai huska shanu zuwan nan duka ana samu wannan shi ake tauni shan mata to mace ba ta son namiji mai wulakanta ta mace ba ta son namiji mai zagin ta. mace ba ta son namiji mai shammatar ta shi yasa za ka ga in kana ɓacin mace tana shiru to wata rana har kai cewa ba ni ba ko ba hakan da ba to da kaki ta fara cewa ba ni ba full stop ka tsaya haka wallahi ana sa matsala in ka ce shi ya ce shagu dai ɗayan banza ɗayan banza ne me ta gari shara ma to kakka bari a kai ta Allah ya samu rari don haka alkarimatu matsalubun da gulle insani karinci abinda ake nema da ya kowane mutum ba mutuncin mutum ba ne zane da irin wannan da abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kibabul muslimi fusuqul zalim musulmi fasikanci muttafaqun alai hali na uku daga cikin waɗanda halaye da maza ke shi ne wa wani bugun mace bugun da ya wuce iyaka da yi mace ta'addanci azzar bugu wanda ya wuce iyaka jiya mun karanta da ku ana bugu amma ba bugu wanda ya wuce iyaka to mace ba ta ka rige ta sai dai in ta yi ne da sunan ladautarwa kuma in za ka yi ka kai bugu na wuce iyaka wani ibtida kuma kakka tsallake iyaka wajen bugunta ko kuma wajen yi masa ladabi ko kuma wajen duk wani abin da za ka yi masa ka tsaya iyakar shari'a ita shari'a ta fashin gi in mace ta yi ba daidai ba in ma da sama ita za a yi ga irin bugun da za a yi mata to kakka wata iya mata suna tamar namiji mai bugun su yasa wata rana wata mata ta sai inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce tana son ta yi aure akwai mazaje guda biyu da sun fito suna da ta aure sai annabi ce to namiji da farko fasu ulukun tanakkal bai da kotu to auren mutumin da bai da sana'a bai da wata hanyar samun kuɗi ko ke aure duk da ta soyayya kuna dorewa ba ta dorewa kina buƙatar lalle kina buƙatar bijin kina buƙatar kudin kitso kina buƙatar man shayi kina buƙatar kayan kwalliya shin duk in bai kawo su ga ciyarwa ga shayarwa ga kaza sai in bai da su dole ka zama da shi yana yiwa yasa in mutu ya aure ka din ka ya aure ka sana in ba ka da sana'a duwar mace ka son ka auren da matsala za a samu don haka annabi ce to wani da kike kina so ka gaskiya Allah talaka amma wani kan shi ku matsala sai bai aje sanda sai daga kafaɗa ce malamai suka ce ɗayan biyu manzon Allah na fassara shi da yana yawan tafiya bai cika zama ba mace ba son namiji mai yawan tafiya yi tana son namiji wanda ke zama gida sai ɗan lalura ta kasuwanci ta sa shi shi kasuwanci ya dawo wasu malamai suka ce a'a abinda annabi ke nufi bugun mata haka duk mutum da ya haura shi ka sa sabar gida ne to da haka da yawa mace ta tsara miji mai ba da kashi menene fa'ida kai ta mugun kai ɗanka in ka fiye da mai za ka samu mun za ka ce ka ba ta kashi da rana da daddare kana karwa da kai in ka yi gina ta ce ta ce nan da nan na kan jiri duk inda ka sama riwai akwai jawa saboda haka bugu yana cikin abin da mata ba sa su mata ba su ta'addanci don wani abu ya haɗa ka da mace a ce ka kara hannun mace ko ba a samu rikici ya kaya da kai da mace sai a ke ce da a cikin ka akwai wani wata da suka yi rigima da miji sai ya kare mutane ya an da ya an kai sai ku tambaye shi an kai wani ta samu kare ya wuce to adda ai ko ne abu ya kuma nun matsara shi ya yi sarari ya kare wa hannu kuma dole sarki ya ko ba ta buwa hidin tun da bai shi ya ji mata kowa ɗan uwansa dukkan kuce kowa ya kai a barci shi ne ya masa injininta ko ina mai zuwa duk maganin da aka rutar ce ko ba shi in ji da jimuwa ta shi ji shi ko da sayan magani in ni kwanta bacci ba iya bacci shi ma yana nan bai iya bacci mun zama mara lahiyar da zuri Allah ya samu al'asar da fil alaƙa asali a cikin alaƙar ma'aurata shi ne arrahman tausayi wannan ku da jin kai asalin mata da miji tausayi da jin kai ya kamata a samu ne ba a rashin tausayi da rashin jin kai ba don in har za ka yi mata wani bugu ko ka mata wani ta'addanci ya nuna karnar babu ne babu tausayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yajidu ahadukum ra'atahu jaldal abd kada ɗayan ku ya kuskura ya yi wa matarsa bulala irin yadda ake wa bawa bulala sun mai dajin hafi a kan yau sannan ƙarshen dare ya lallaɓo ya ce wai kwanci a aure da yi a ya za a zarkunya ya zama a zarkunya gare za ka shari'a ta hada buwa hadisi ne mutum qurani hali na hudu shi jama'a halayen da muka kwaɗi akwai masu yansu ko babu kafa ba su yadda to duk namijin da kai in dai mata sai na wurin da Allah ya shirya miki shi ba bari na hudu albuhul fil nafaqat ruwa a cikin ciyarwa idan muka ce ruwa a cikin ciyarwa ruwa a cikin sutura namiji na da halin da zai iya ba mace abinci kasa ya fuskar abinci amma ya ba sai zai kasa wahalce ta yana da isasshen sutura yana da kudin da zai masa sutura irin wanda ta dace da ita amma sai ya yi masa sutura wulaƙantarta sauran mata na dariya ana samun da wani kuma a samu Allah ya nuna ma fiye ya buɗa maka kai in za ka yi ta kakan sa sutura mai tsada manyan shaddodi kake bugu manyan yadi babban yadi kake bugu ya kamata ita ma matarka ta sa babba a damuwa ta sa babba shadda ta sa kayan kiman fada ita ma ta yi dacewa sama da kai sama sai ka tsohon su mazaje ba sa yi wannan ɗaya ba kai da kunci uku na shekara ko biyar amma mata sai daga sallah fita a yi adalci kamata ya ji sallah ga yin suna su kusura ko kuma in ka samu dama kawwa kanka to ita ko samu dama sai a yi mata malamai sun ce mace ta ba hanyar miji bukatuwa da sutura don ita ke goyo goyon nan da kuka yi tsarin nan da yaro bai da tashi da wani mutuwa idan yana kasuwa da sauran mutuwa idan ta zama ta yi kusan bubbudawa shi yasa Allah ya rikan mazajen Nijar lokaci a kai ke da Nijar sai a gama sun da mota a rama amma mata sai ya sai mata babban mota wata sai ma kayan mamaki ta ka hawa amma shi ga yan mota zai kawai ya karbin mota amma masu shi tana shiga babban mota sutura zai sa yadi karamin yadi ga ne amma mata ta yi so mata shadda ƙasancin shadda mai tsada kuna ganin wanda suka san mulka mulka cikin tuwa da suna ko lura ko kun raba saboda mai mazajensu suna kulawa da wannan ɓarayi a siyo nama a siyo ni a yi kamar su ce daɗi yadda za a ga namiji cikin ido amma ga mace mulka gudun asai ta ci samu shi a wurin shi a saura su a wurin su wannan shi ne a ga alfahari a ga san ka ba su cikin wulaƙancin kofi to wannan daidai da kuma daidai ba ne daidai ne su kuma da haka daga cikin abin da mata ba su so ne ruwa da matsolanci mace ba su son namiji matsolo matsolo mace ba ta in ta gani miji yana da bakar ruwa duk sakagga galibin mata ba su aure yan kasuwa su hanfa mi tsambo wanda kuɗi na yawan shigo shi shi kuɗin kasuwa da shari'a nawa ya ci riba nawa ya kwata bai da cikin bitcoin ga banza amma shi dan boko saboda kudin galibi zuwa dinan shi ko ke ma ka ibo makai ke ta inda kudin suke ke ta inda aka aje su mafoli da hannunki apm ɗin tara hannunki zuwa ɗin zaki ke zuwa abin da amma ɗaka suwa na yadda da wannan ba zai yi ba to yasa mata galibi ne ce ko ba ana nuna duk yan su haka suke ba wasu daga cikin wasu kan wala ba su da matsala suna kulawa da hakoki iyalan su amma wani wala duk da shi bai sa su da kware ba balle ta sai fasu su da kware bai ci abin kware ba balle ta sai ci abin kware daga cikin abin da mata ba su ba su san maza mazaje marwata almar'atu tuhibbu zawja la tuhibbu zawja al-bakhil ma'a qurrati mace ba ta son namiji marwaci mai tsoro kuma alhali yana da ikon da zai iya wadatar da ita ba ta son wannan Allah ya ce wa alal mawlud lahu rizquhun wa alal mawlud lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf da Allah ya zo yana magana akan mawlud lahu waye mawlud lahu aka ce shine ba? in an kai haihuwa ba aka ka ko ba sai Allah ce wa alal mawludin ba ya tabbata ga wanda an kawa haihuwa ko rizqu hunna macen da matan da suka haihu to namiji ya yi kokari ya mutu goma na haihu rizqu hunna ka ciyar da ita ka shayar da ita ka ba ta abubuwa da daɗi da shi musamman mace ta haihu tana buƙatar irin su ta takwas ko ba zan taɓa ba tana buƙatar kan rago yau inda hali yau masu ta hayo a samu shayi da kauri madara da kauri a ba ta sha yanzu kira ganin ta zuwa ya karyo mata can kamin a cewa annan an ka zuwa an samu shi an ke shi an same kayan kayan ne aka musu kayan yaji yaji yaji a kamar da ya zaune zaune ta ci gobe a samu wata kan rago da kawafu an gyara sun ji kayan yaji a bisa mata jibi a samu mata kayan cikin rago su ma a bita mata banda gobe a samu mata kaza ko zako a bata a rike satin guda kafin satin nan guda wala je daga ko da kuma suna yi ruga da ruwa to amma wani na rike da Allah hada geron da za a kuma sai ayi bala'i kai ba geron da za a kuma ba wani haka kudin da za a sallamar asibiti wala zuwa ya kai ya koyi sai kowa da sun biya saboda mugunta na wannan da Allah shirye su wa Tuhunna da yi mace tura bil ma'ruf yar shari'a ta dace wani gwargwadon kurji gwargwadon ruwa ne kai mai iyalin ta tura gwargwadon haɗinka ita ta sa abin da haka yi a shirya kai ba ta zargin ka in ba kai wani abubuwan da ba shi ba sai ta biyar na nawa na biyar al-ihmal al al-ihmalul afi wato sakaci da rashin kulawa da banzatar da mace akwai mazaje masu hali na banzatar da mace da rashin sanin kimanta da ɗauka ta ba kowa ba akwai su ba shi a gurinsa mace ba ta da wata kima bai da ta. in ka gaina da lokacinta bukata gare da ita da ya fito kusa da ita bukata sai ta biya kuma shi ke nan kuma sai da yake da wata bukata da ita bai zo ka hira da ita da ya shigo gida kawai ya bar ta ya ta waye ya fiya bai da wata bukata da ita bai dauki tana da wata bukata ba da ɗaya rana mai yake ce mata ina son ba ne da sayi sayin babu wani kalma mai daɗi da kai zuwa tsakanin da ita da shi su suke ta rayuwa to mace ba ta sa irin wannan namiji akwai wani da cizo ne ba su taɓa ganin dariya kai ba da ya shigo cikin gida sai haka ya to da wannan nan gurnanin sai haka ɗayan gida gaba da suna ruga da gudu kowane na shi yawan ake kwasi su ma mata ana da hajiya karama za a kwanan can hajiya babba dauke ga hinar ta yi ga hinar ta yi ana ɗauki gida kuwa ya shuru bi hannun mutum a ce gida hishe mutunci ya zagi wanda ya ka zagi ya ba su wanda ya ka ɓaci cikin gida turan nan sai ya bako sai sai yayin sun fito sun kai suna dariya da bako shi na wasa daga cikin yaran ko daga cikin yaran ya shiga cikin dace mama mama ba muna dariya ya ba muna dariya matakka matakka ce ka mata mu'amala zauna da wanda Allah yana zauna da iyalinsa duk su duka da hajji tsori zai shawara ya tattauna da su haka ake so kai ma ka zauna da iyalinsa ka sake mata ku yi dare dare ku yi wasa ka ba ta labari ka ba ta labari ka fata kana dariya ka fata kana dariya baban bai ba shi mama ba shi ni ne ne kun ga wani abu yanzu duk da sakin daga gida rana ta sura biya ta Allah sai na ta ce to hmm. mun ji abin da ka faɗi in ba yi ce nan ka kasa maza sai ce zan gyara lalle wuri ka za ina da matsala kuma zan gyara ko ruwa na su ce to ban fada ruwa ga gyara su ke nan sai gyara Allah ya samu yanzu almar'atu ta hataju ilar kalmar tsayi mace na son magana mai daɗi wani hikima mace na son kulawa haka ne Masana son magana mai daɗi ga zuciyarta mace masana son kulawa illahi ya abba sada sai ka a kusa da ita haka a'a subhanallah zama da tare ba ya ƙarfin ciwon kai ya ƙarfin damuwa ta ya ƙarfin wanda ciwo daga na haka manzo ya ce ko iyali ne ba san lafiya iyali ne ba zan laya, ta ce kan tana tsananin ciwo ya ce ba kai ka ciwo ba lokaci ba. haba jama'a to wani wallahi babu ruwa ne zai iya sashe ko gobe da amma da zai ce ba kira da lahiya ba lahiya ya sa haifar ta dai kai ga gafi ne babu ruwa ne to mata ba sa son irin wannan namiji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yana tsawatarwa ga irin wannan ɗabi'a abu na shidda shine al-muqaran da gairiha mutum namiji ya dinga nuna ma wata mace wata mace tani kun gane al-muqaran da gairiha ya dinga nuna ta ya haɗa ta da wata kuma ya nuna wannan tani ta ana magana ke mace yanzu makwashiyar mu wacce ta so gidanta ga lalle ga kaza ga matana su haka nan ka dinga nuna wata bata ta nita ko da abu ce zama ta ba ka son haka ka daina ne in wani abu da ja hankalinta don su gyara na bakwai in sha wasan asrarin bai wasu sirrin gida gidanka mace na son namiji mai sirrinta ba wanda ke zuwa yana ta yaya sirrinta ba ko ina ana jirtira da zuwa wani karamin da shi. duk makaranta karanta sai ji a kan wannan na takwas su ghadab wacce ba ta san namiji mai yawan fushi wasu asir fi'a eh mai saurin juyewa dai ana cikin mu'amala da kai ana dare da dai haka dai sai ka juyi ka ɗauki wasu dabi a hasbunan lafi wani mai me nake gani haka ba ki da koma da komi kana kokarin haka da cikinta to mace ba su haka an gane ko sai na nawa na tara na barkar ta wato jiya na shi ne alhijr dawil aure cewa mai tsawo bila sababin shar'iyya ba tare da wani dalilin shari'a ba mace in babu ribabula ba su fa haka ɗai ƙaurace mata ɗai ka ɗauki kayanka ka koma waje ba su kowa sai ƙarfi ɗai na kana son ku cikin maza waye-waye da sauransu ko ka shigo gida ka bar da san ita ko ka yi ta gaba da ita ka yi ta ƙiyayya da ita ba ta sanya zai maka ba mace ba ta so namiji mai wannan gajiya yan akwai ramin da ake ita ya yi ƙoƙari ya gyara annabi ce la da illallah an yi hadu da akawo fauka talata mutum ya kaura ce ma dan uwansa sama sai na nawa na goma na goma shi ne wato azulun wa adamun adal zalunci mace ba ta son namiji a zalumi mara adalci dukanku ba wai ƙara muku abin ke zama ne adda matsala ba shin wani in yi ɗauko ta gidan ga kina iya yin adalci? in ba suna da na ɗari bisa ɗari kana iya mata adalci ba za ka zo ta yi kan da muka yi ba amma abin da ya samu da abin da muka yi shine jin tsoron ba ka san wanda za a kawo miki ba sannan ba ki san halin da mijinki zai ci kai ne ba ya ke miki adalci shi yasa mata ka wannan zambulan da kuma suna yi Ka mace ba su ta namiji azzalumi mara adalci na goma sha ɗai a shakkun za'in shakka mai ƙaruwa mace ba su ta namiji mai yawan shakku da ita komi dai bai dace ta wasu izzani sannan ga mummunan zato in wani wuri za ta na, ko ta sai wani wuri ka dinga mata mummunan fahimta in waya ta ɗauko ka dinga mata mummunan fahimta in wani abu ta kai kai sai mata mummunan zato to mace ba ta namiji mai irin wannan ɗabi'a namiji mai mummunan zato mace ba ta sannan na goma sha biyu shi ne al'ishtigharu da'im an mace ba ta son namiji wanda ke shagartuwa koyaushe da ita ma'ana bai damu da ita ba kawai ka shigo cikin gida ka jaje waya kai waya ita ce matsayin matarka ka fara shafi tafi wannan tafi wannan tafi wannan kan wannan yawan ga ha ha ha Allah ka tayar da mu tayar da mu ne haka tana kallon da ta Allah ya gani ke an kawai ta wanda ga ke an kawai shi kitson ga ke an kai bisitin ga ke an kawo manakar ga da ake yawa ana jujjuyawa duk jon kai amma duk kaki ki damuwa da ita kana can kana kana kallon facebook kana kallon twitter kana kallon instagram kana kallon menene wasu mata su ka damu da su ko ko namiji ya zo kawai ya kama kallon arewa da tifo yana ganin wasu mata ce a ah, waɗanda su an mata ku yi hankali wani abu wata magana wata rana na farar da ta santa a ma a kowane ɗan'uwa ba hila yana tare da sai ce mana malam da ce na Wancan matan ga na gan su kula-kula manya nina na suka ce zuna ka nace daɗi na suka ce ko wacce gangare nan tana da albashin kware dubu ɗari dubu ɗari biyu ko masa haka yan tana ba ka daɗi tana ci tana kuma haka yace eh. to ba nan daga dawo kai ta ganin wata mace tana birge ka eh ka ja ka ba sai mata kusura mai kaza sai mata tokan wanka mai kyau wanda za ta jari jikinta da ba wai bai koyar ba a'a toka dai mai kyau yan kunne masu kyau komi mai kyau abinci mai gina jiki da dai ita wani mutum gula gula ta koma wani wani mutum sai shi yanzu ya gani to da yawan mazaje sun kai ga titi sun bata lokacinsu da kallon matan jiki masu zuwa wurin aiki sun yi wanka sun yi kwatale sun kone na su da cikin gida ba su damu su gyara su ba sun dawo cikin gida saboda ka ba su da lokacin iyali mutumin sai ka shigo kudayin gida da kai maganar cewa kai ustazu ne ko kai alrama ne ko kai malam ne wannan daban ne amma tana son ku gida da kai ka zo ka damu da ita ba duk mace kokarin ta ko da namiji ka dawowa da inda yake ba sai barci ba in ta san kanta duk mace mai hankali abinda aka kokarin ta namiji ko midarar da ya ba ta barci sai ya dawo ko ba haka bane to in ya dawo tara son su dan gira to kuma ka zo kawai ka haka sai ka kyale kai da mutum da babu magana babu tattauna koli ba wai kwanciya ne masu sai bukatuwa ba mu'amala mai kyau a wurin mace ta ma yi mata kwanciya mu'amala mai kyau kamar kamar ce kamar 'yan musta ka gani musta wata jiko musta kana ga dole ke ai haka ai haka ayo haka in wanda ya ke don musta ko da kai da musta to haka ba sai su haka na kuma haka na ba a kuma da gaskiya ni ko ka ce haka nan na haka ne to kun ji amma da kun ce haka ku kula da na goma sha uku adamul ishara adamul istishara daga cikin mazajen da mace ba ta su namijin da bai shawara da ita shi duk abin da zai yi kawai sai a ga ɗaya ya yi. mace ba ta sa irin wannan namiji kuma ayyin shawara da mace shari'a wai wani sai aka wai mace mahaukar siyasa ba a shawara da mace kai dai an ba mace manzo Allah ya yi shawara da mace manzo Allah na shawara da mata ne ga abin da ya shafe su kuma mata sai ta taɓa ba shi shawara ya yi aikin shawara da ya ci nasara sannan wata mace wallahi ta ma wani namiji hankali da basira da hangen nesa to wa yake ba a shawara da mace ana shawara da mace ga abin da ya shahe ka kuma in an ga shawara kuma a ci nasara to mace ba ta son namijin da bai shawara da ta sai dai yi ta abubuwa na duk duku yana koyo koye mace ba ta son haka sai da nawa sha hudu dai na sha hudu alƙalilu min masha'iriha eh ta qalilu mashairuha aw istikhir minin istikhiriya ha, wato rashin kulawa da ita da ya mata kitke rashin kulawa da mace ka zan ba ta kulawa da ita ka ne mata izgili ga wasu abubuwa ko nina na ka yi mata izgili mace ba ta tsarin wani na karshe biyar. Adamu biyar yi ihtimamu bil mazhar wan nazafa rashin kulawa da tsafta da gyaran jiki ita ba tana son namiji dan wanka kamar koli dan wanka kuma wanda ya iya dressing wanda duk sanda zai fitowa ya shigo cikin maza in an kalifa kuwa namiji daya biyu to ana sahi na uku ko na ko bai na daya ba to yana zama na biyu ko na uku amma su ba ta ake mijinta cikin maza shi yin kowa zama wani irin ta maga dara gaba suna son masu ba sa son namiji wanda yan wajen zai ita sai ya sa riga ga riga tsorawa wando baki kuna so kula wata irin daban wasu wani abu da ba sai dai akwai kayan da ka'ida ana sa su da wata wula kuma su ba da ma'ana kamar yanzu misali kwarar riga da bakan wula suna ba da ma'ana kuma su bai to don namiji ya haka da ba a ciyayen kawanci akwai kada kayan da ya ansa su ba iri guda suna ba da ma'ana akwai kayan da ku an yi so da su ma ba su ba da ma'ana kuma suna son mijinta wanda ya iya fita wanda in zai sa tura zai sa sura wanda in yi fito aka ce mijinta na ba za su ci gulma mace ba ta sa a ce mijinta ya yi da ba ta kware ba ko kuwa ce kasa nuna to a takaice da kai ba waɗanda zai guda goma sha biyar su ne ababen da insha Allah muka tattauna da ku zilla na karanta daidai Allah shi ba mu ladar inda dai kuskure Allah shi ya ne da fatan iyayenmu mazaje inda sun da gyara ya kamata su gyara kuma kuma ku bi a hankali ba da rigima ba duk wanda ke samu cikin su mijinki da wata ɗabi'a ki bi shi a hankali har ya gyara kun san gyara ya gari ba ɗaya rana na aka gyara ba ku saurara ba ɗaya rana na aka gyara ba ana yin gyara ne a hankali cikin ɗabi'un da ki bi shi a hankali sabbin sabbin ki samu ɗaya can wata rana ki samu ɗaya can wata rana ki samu ɗaya har Allah ya baki sa'a duka halayen sun gyaru kar ki yi ƙoƙarin ku rabu rabo ba a ne ba ce saboda in kun rabu ba ki san kuma halin wanda za ki aure ba yi ƙoƙari ki bi a hankali da larama da dabara da siyasa da iya cewa har ki gyara abinci akwai masu da ta ce mijinta na aure hasanar suke ba da labari ta ce wallahi ba taɓa garin ya ke ruwa ga bokiti da zuntu da sabulu ya tsaya wata ba ta ce tun da ta gida ne in dai wanka zai yi sai dai ɗebi ruwa ga ta yi don wata ba taɓa garin ya ruwa sabulu nake soke mai ke jira ta ce to malam ba da shawara ce ta bari sai ya shiga wurin wanka sai ka ɗauko bokiti da ruwa da susun da tokaki sai ki bi shi sai ma na yi nace ka ce to a bikin tudaye ka sai ma na bakan zuciya wanda gare nace duk bakan zuciya ta kuna rika ran nan ku sai an ga haka da yan gudan sai ya shiga mun wai sai ta cikin da yan ruwa masu tamani tamani da ɗan gori ciki da ɗan sabulunta da ɗan sukinta sai ta shiga ya ce wa'annan ta ce min amin ta ce zuwa ne ɗan su da yi wani irin cuta ya ce ka kan ce ko da ka yaro haka ta cutar ya mai su ka goga dauka na tashi tana sa ruwa ya ce masa a to gobe ma ce min haka tunan nan tunan nan ba Allah na cikin yanzu da shi kai ne ka ɗauka sunai da kayan wanga ka ciwon ka an to Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha ta anta da wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe Allah ya nuna mana za mu ci gaba da inda muka tsaya tafsiri التكبير التكبير لم تكن لم يجب لم تكن على babban shi malamin mu imamu shir malam muhammad nasir din albani